فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب sai Allah ya karɓi bakancanta kyakkyawan karɓa ya rayar da ita a kyakkyawar tarbiyya ya sanya zukatan mutanen kwarai daga cikin bayansa suna tausayinta ya sanya renonta a hannun annabi zakariya annabi zakariya ya kasance duk lokacin da ya shiga wurinta inda take ibada sai ya samu abinci mai daɗi a wurinta sai ya mata magana ya ce mata ya maryam daga ina wannan abin arzikin yake sai ta ba shi amsa ta ce wannan arzikin daga wajen Allah ne hakika Allah yana azurta wanda ya ga dama arziki mai yalwa ba tare da lissafi ba